Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio Kalangu barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na Mahawara studio Kalangu. Kada kuma ta dai Mahawara studio Kalangu wani dandali ne da ke baku damar fahimta abubuwa da dama da suka shafi tattalin arziki, zamantakewar al'umma, muhalli, kiwon lafiya, al'adu, tsaro da dai sauransu inda muke gaito kwararru da muke tattauna tare da su domin a baku amsa kan batutuwan da kuke aza ayar tambaya. A yau Mahawara studio Kalangu ta ɗauko wani maudu'i mai muhimmancin gaske wanda ya shafi batun ɓacewar mutane a lokacin yaƙe-yaƙe da wasu matsalolin tashin hankali annobar a Nijar waɗanna sako ko kuma darussa ne domin kwantar zukatan al'umman wannan ƙasa tam. Domin tattauna wannan muhawara ta yau mai muhimmancin gaske a nan ɗakin magana ina tare da baƙin namu waɗanda suka haɗa da Malam Kaka Tuda wato na ƙungiyar Alternative Espace Citoyen da kuma Malama Khadija eh, Jabarma Abdu da ke kula da harkokin tun watsa labarai a kwamitin kuraruji sai icr e a wannan kasa tamu sannan kuma ina tare da malam jallo abubakar wanda yake kar kwansai da zai wato kwamitin na, na mashawarta makiyaya na arewacin tilaberi sannan kuma a nan ɗakin magana ina tare da almustapha musa ide tare da waɗannan baƙi zan tattauna wannan maudu'i da na bayyana muku da cewa wanda ya shafi ɓacewar mutane a lokacin yaƙe-yaƙe da wasu matsalolin tashin hankali yawan wannan annoba a Nijar waɗanne sako ne ko darussa ne domin kwantar da zukatan al'umma. Ni ne naku malamin ma'ada da ke jagorantar wannan shiri. To madala mayar da na bayyana muku dai a nan magana muna tare da bakin da muka gayyato domin gabatar da wannan muhawara amma kafin sana mu rike da cewa a wannan shekara a Nijar annobar bacewar dole ta mutane da kuma sace-sace ya ɗauki wata ƙaruwar mai tayar da hankali a cewar kwamitin duniya na Croix Rouge a yankin Difa an gano sace-sacen fararen hula tare da kuma neman su biya diya ko biyan kuɗaɗe da ƙungiyoyi masu makamai da ke aikatawa waɗanda ba na gwamnati gwamnati ba a wurare da dama a kuma yankin talibiri haka kuma an gano sace-sacen mutane a cikin wasu jihohi a yankin maradi a wasu ƙauyuka da ke kan iyaka da najeriya ita ma wannan matsala ana cin karo da ita yankin tawa shi ma bai tsira ba game da wannan annoba tare da misali biyu na sace-sacen mutane da aka rawaito a tsawon watanni shida da suka wuce na wannan shekara ta da goma tara a ƙarshe a yankin agadas tare da annobar hijira da matsala matsalar ɓacewar mutane a yankin a yanda mutane suke kokarin ratsa hamada ko dezer ko kuma zuwa yankin mediterane ta da bakin namu kamar da muka bayyana muku za mu ba da alƙalumma za mu raskuna da sake duba kan dalilin keɓe ranar ƙasa da ƙasa kuma musamman ma musanya muhimman saƙonni da kuma darussa domin janyo hankalin jama'a kan waɗannan ɓace-ɓace na mutane na dole domin ƙara fahimtar wannan matsala to mun samu jin ta bakin wani ma'aifi wanda aka yi gaba da danginsa a ingilewa wato na yankin difa bari mu saurari wannan bayani nasa yan uwana sosai kawai babu ma wanda ba dan uwana bane a cikin mutanen da aka fidda an doki mata da yara guda wajen 39 bayan sun tafi sun bar muna yaro guda sun kawo shi an muna alkawari za a amso muna za a kawo muna su wannan gudan da aka kawo ca kai yaro ne da dan yayana an ci an kawo shi ne domin a nuna muna shi gashi za su yarjejeniya da gwamnati za su kawo muna to ba su kawo muna ba ana nan ana nan muna ta magana muna ta magana har yanzu dai shiru sai dai akwai dan yayana kuma wanda muke baban shi da ubana ya da kanu ne dan yayana guda ya samu ya kubce daga hannunsa ya gudu ya zo tumur aka kawo shi yanzu haka shi yana gida sauran wallahi ba mu da labarin komi kuma babu gwamnati magana da ya mana zance shiru ya cale mu a da lokacin da suka tafi da shi aka yi katari a cikin yaran akwai waɗanda suke kwaleji da sauransu su suke ɗaukar nimiron suna kiran mu sai su haɗa mu da mutane su ringa zagi mu suna ce mana kafirai kun zo kun zama da kundin gwamnati kun bar gwamnati ko kuma ku zo wajen su ko kuma mu bar gwamnati tabbata akwai waɗanda suka kira su suka yi magana da su akwai daya kuzin ita wanda akwai dieta wata yarinya bai wuce eh, Teresa haka ba an tere ita ita ma ita da kanta ta dauka ta yi apelin su aka yi muna laya laya lo sai ta kashe suka sake kira suka ce a yare ne ta ce kai me kike nema ta ce ni mama wani ne aka hada ta da dieta suka yi magana Allahu alam sauran da ba mu sani ba amma gaskiya gaskiya dadi ko ba mu ji dadi ba har zuwa yau akwai waɗanda wannan dalilin ya sa wanda sohi in ka yau in ka tai wajen su wasu ma kuka ne ya sa su sun ma makwabci wasu ma suna nan kawai dai Allah ke kiyaye Allah da ya sa mun da muke ciki inda muke ciki amma zan ci batun dai dadi wannan babu shi tallafi dai dama an doki uwayen mu an zo an ba mu wani abinci sun zo su raba mutane abinci kuma abincin na ba mutane gala kadai bane wasu ma an raba musu shi dai abun Allah kaddara muna ya zo amma gwamnati dai bai mana komai ba mu dai a game da wannan gwamnati bai mana komai ba dawo anan ɗakin magana domin mu ji ra'ayin eh, bakin namu malam kaka tuda ka gabatar gabatar da sunanka da matsayinka. Alhamdulillahi da Studio Kalangu ta ba mu dama mu tofa albarkacin bakinmu a game da wannan rana ni ne Malam Mamman Kakatuda eh, ina aiki ne a kungiyar nan da ake cema Alternative Espace Citoyen eh, can nake aiki charge de projet ne. To alhamdulillahi eh, yadda na faɗi kasan wani zuwa lokaci lokaci Studio Kalangu yana gayatan mu zo mu tofa albarkacin bakinmu kuma mu bayyana ayyukan da muke ma a zuwa ga al'umma eh, to alhamdulillah a cikin tahiyan wannan ne yau gashi na muna nan eh, mu tofa albarkacin bakin mu a game da wannan ranar da aka gebe talatin ga watan ogis na kowace shekara abin da ake ce ma journée international na victim eh, na disparition second duk in ana cikin yaki akwai wani lokaci ka yi zancen maradi ka yi zancen difa ka yi zancen tilberi ka yi zancen tawa ka yi nan ma wajen kusan yin eh, jihar biyar ko hudu ne a cikin takwas eh, da suke da fama da wannan matsalan fudda-fuddan mutane da ma wanda kwata-kwata suka bace wanda mu da labarinsu to muhimmancin ma wannan kebe ranar ina ji eh, majalisar dunkin duniya ya yi abu mai kyau tunda in ka diba yau a duniya gaba da akwai yakuka da yawa in ka dauka da gabas a arewa a kudu da yamma akwai rama inda addakwai masalan tsoro eh, kowa ya san da duk inda addakwai masalan tsoro akwai ke ce ma consequence ba tunda ba mu kashe-kashe mutane da sojoji suna yaki shi kada ne muke gani amma bancin wannan akwai 'yan uwan wayanda ake fiddawa wanda ba a san ba ma kwata-kwata sun mutu ne ina ne suke wanda ba mu san kansu ba ina ji shi eh, yasa eh, wannan rana yana da muhimmanci eh, ne nake so mu je ra'ayin naka game da shi wannan bayani na wannan magidanci lalle na saurari wannan mutumin da yayi magana ya zama to mutumin yankin Galewa mm. kuna tune biyu ga watan juye a shekara 2017 wayannan yan boko haram suka zo galewa suka hudu mata da yara shekara 39 to kaji dai ma cikin bayanin da yayi a cikin wayannan mutanen da aka fudda yaro guda kadai ne ya samu ya zo bancin shi kenan wajen kusan 38 har yanzu abin da yayi zance gaskiya duk wanda ya saurare shi abun yana taba shi yana tada hankali yana tada hankali sosai kenan yau in ya zamanto mu muna kwanci mu muna tashi lahiya muna sha'anin mu muna gudu da nan zuwa can akwai ashe a Niger wayanda ba su samu zama ba tunda wannan yanda yayi zancen hankalin shi a tashe ke ce kwata kwata ba su matan wayannan mutane shekara biyu an hudo matan ku an hudo mm. yara an hudo har ma akwai ma yan makaranta wanda suna college mm. an hudo a cikin wannan kenan lalle abun a sha ne wannan abun ina fatan eh, za mu yi kokari eh, mu kunjoyin fararen hula eh, da gwamnati da duka ma kunjoyi masu kare hakkin adama mu gama junan mu ya zamanto wayannan mutanen su dawo muna fata haka malam kaka tudabaren dawo gare ka malam malam jalo abubakar shin ku gabatar da sunan ku kuma ku ba da ra'ayin naku kan wannan bayani na wannan mutumin na ingiliwa eh ni ne abubakar jallo abubakar gaban mataya na araucin tilibiri ma wanda muka ji wannan abun da eh, mutunan difon na yahudi bisa lalle abu yana da ciwo in ka san mutunan ka an tai da shi yana da rai bai da rai mai afirka ka san yana da rai kuma har yanzu dai ba ku gamu ba kun sha kukanku kun kai kukanku wajen hukuma wajen iko ba yi muku komi lalle abu yana da ciwo kwarai to lalle yau a defana mai muma ma muna da irin shi a nan arewacin telebe amma ana yin shekaru da baya yawa akwai shekama takwas da baya haka mm. mu can mu abun da kana gani sojan mali suna ɗauki mutum su kama su tai da shi sai kun tai kun biya sannan a sako su eh, eh, donc abubuwa ne wanda mu nufin wato yan ta'adda na mali da ba na lokacin tun ba mm. yan ta'adda wannan mm. tun harkan yan bai zo ba mu mun san mu sha fama da irin wannan kaga a kama mutum nan cikin dajin mu a kai shi gawo ko a ce su minika a ce uban sai ku tai ku biya mun na ni akwai lista wanda mutane sun sun saba biya miliyon a sakin mutanen su kaga kenan a gudu mutu a ta dauko kaka a biya mm. irin da ake yau difa da wajen maradi wannan duka wannan mun san da shi har yawan harka yan ta'adda sun zo sun shiga shi ma suna wannan aiki aiki wannan Jallo Abubakar zan sake dawo gari ka barin dawo kan wakiliyar ko kuma wadda take magana da sunan wannan kungiya ta kwamitin kasa da kasa ta Kura Ruje to madan Khadija eh, Jabarma Abu Abdu wato eh, shin ya kuke kallon wannan bayani na wannan bawan Allah kafin mu mu shiga ga dangadan cikin wannan muhawara mhm. ina gaida ku da kuka bani abin ga hanya ku yi magana ku yi magana bisa wannan matsala mhm. yanda dai ya gai mm. shi ne mu ma matsalan mu e don ne muna so mu kirawo mutane su mhm. san da cikin yakin nan cikin tashin hankalin nan akwai na abin ga iyalan da suka samu abin ga eh, diyansu suka bake suka bake suna cikin matsala mm. eh, muna so ranan ga an hudda shi ne don mutane su tuno da su da suna cikin matsala. Mhm. To na gode. Malam Almustafa ina ra'ayin naka kan wannan jawabi na wannan ba Allah da muka saurara. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sai eh, mu muku godiya ka kira mu cikin wannan mahora. Wannan abun da ya ku a Adifa Ngalewa da wannan yayi magana bisa kan shi. Sai in ce mu wajen mu sai an da shi eh, mun ji shi wata karama servisi mhm. can haka. Wata karamar hukuma da hukuma can oh, mhm. da ya gaya muna sai aka ba shi izini ya je ya yi binciko ya mm. aika takarda mm. da ya aika takarda ya gaya muna duk abin da kaka yake nan yara nawa aka da mata nawa aka dauka waɗannan duka aka dauka e, cikin ka'idodi na cndh muka rubuta eh, wasika aka aika ma ministry de l'interior ta eh, cikin gida mm. muka aika ma premier minister muka aima de la defense a ga wani hanya da za a bi wannan abun da ya abu can a angalewa abubuwa ne da ba mu sani ba ba mu san shi ba sam sam mun san shi a argentine a shili yanzu ya zo gari gare mu yanzu tun da ya zo gare mu mutane kuma su sani in mutum ya bar cikin yaki ne aka nan yana da droit mm, yana da inci inci yana da inci shi da kanshi yana da inci eh, famicin shi yana da inci a san me ya same shi saboda shi ne mu sayan dashi muka rubuta gwamnati ya gani wani hanya da zai bi waɗannan a san in suna da rai ko basu da rai don fami ya san hankalin su kwanta to kame mu ci gaba a cikin wannan maharata mu sanar da ku a ranar 21 ga watan eh, Disamba na shekara ta dubi da goma taron Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da ƙudiri mai lamba 65,209 da wanda a cikinsa ake nuna damuwa sosai kan karuwar a yankuna daban-daban na duniya na ɓacewar dole kuma ta tilasta har ma da kuma kame-kame mutane tsare mutane da kuma sace su dalilin niyyar da ranar 30 ga watan Agusta a matsayin ranar ƙasa da ƙasa ta masu fama da ɓacewar dole da ake bikinta a kowace shekara da tun daga shekara ta da goma sha ɗaya To bari in dawo kan wakilar Kuraruje shin menene ma'anar wannan rana? Ranan ga an huddo shi ne yadda kungai mm. don a san da masalan ne bake wannan. E mutane abin ga iyalan su san da mm-hmm. mutane su san da iyalan mutane da suka bace mm-hmm. suna cikin babban mm-hmm. matsala. Suna cikin matsala kenan. Cikin matsala babba. Ta wannan ranar talatin ga watan Agusta na matsayin ranar da mutane da suka bace a duro sauran duniya musamman kamar a wannan kasa ta mutan mhm. jihar a mutane iyalan su san ba a manta da su ba sannan ana kokarin a lalabo inda suke a gano su domin a kawo su wajen iyalan su a san ko suna cikin masala mm. paske in ana yaki mutane abin ga dai ne suna gani yakin ne suna yaki ne suke gani a lokaci akwai masaloli <laughs> eh. na badduwan ga da fami suna cikin shi mhm. eh mutane kaman suna yi ba su san da shi ne ko su gan da ba shi ne abin na mm, ba ba abu ne mai muhimmanci bane wanda yake a gaban su wanda dai za su damuwa da shi don ne ranan ga muna so mu tuna da mutane dukan su wato a tunatar da jama'a duniya baki da su san da akwai matsaloli akwai matsaloli mhm. wanda ya kamata a yi kokari a warware su kenan domin neman waɗannan mutane da suka bace dan zan sake dawo gare ki bari in dawo wajen malam kaka tuda kaga wannan rana ta 30 ga watan agusta na kowace shekara an maida ta a matsayin sanar da al'ummar duniya yadda mutane suke bacewa a lokacin yaƙe-yaƙe da tattashen kula shin ina muhimmancin ta idan ka duba ah, wallahi wannan ranar yana da muhimmanci sosai ko da yake a ah, mu ah, wajen mu kungiyar kare hakkin bil'adama cewa ba rana guda ba kadai ake iya kare hakkin bil'adama hmm. duk kowane lokaci hakkin dan adam ko ina ne a duniya inda dai an ce hakkin dan adam an tauya shi hmm. ya kamata a ce za a yi kokari amma alhamdulillah mun gamsu sosai da majalisar dunkin duniya ya kebe wannan ba wannan rana kadai bane rana ku da dama mhm. da majalisar dukkin duniya yake fudda ya ce ya kamata a ce ko ina a duniya kowane kasa ya sa ranar nan guda ya yi ayyuka ya yi kamar irin conference public kamar yadda kuka gayyato mu wannan gashi nan muna yau studio mhm. akwai ma abin da ake cema activities a tsara mhm. abubuwa dan a tunatar ma da wa'annan 'yan eh, uwa da amuna arziki na wayanda suka bace su bacewar dole kin san in yaki in ta zo abin da ake cema consequence kaga cewa mutane duka wannan abin da ake cewa consequence ne na na yaki don shi yasa eh, majalisar dunkin duniya ya kebe wannan don wannan rana yana da muhimmanci sosai zuwa ga kasashe gaba daya na duniya yana da muhimmanci zuwa ga kasan Niger yau kasan Niger ka tuna a cikin kamun mu fara wannan bayani mm-hmm. da cewa kamar yankin Tilaberi yankin Difa yankin Tawa da Agade suna fama da wannan kenan mm-hmm. kamar kasan Niger gwamnatin Niger kamata a ce akwai activity da za su yi gobe kuma muna jiran su mu gani abin da mm-hmm. suka tsara e, banci wannan lalle wanda aka fi dama uwa ba in mun zo mun yi zance kadai bane yake iya eh, zai maido wannan kinshi amma su san da cewa inda yake da muhimmanci ke ba su kai ba ne suke nan suke jin ciwon wannan fudda-fuddacen hmm. mutane da bacewa mutanen su ko da yaran su ko ma uwayen su ne umma uban su ne su ne kenan akwai wasu mutane da ba kai suna cikin kunjiyoyi ne kamar irin su sai sayar kunjiyoyi ne kamar irin su alternative kunjiyoyi ne kamar irin na commission national de droits humains wannan kenan babban eh, commissioner wanda yake kula da muna gama karhinmu tunda kowa in ka dauka ya yi wannan abin da ake cema hannu biyu su ke wanke juna shi eh yasa akwai wata tambaya kuma da nake so ma eh, shin eh, kuna sanar da magabata idan kun samu labarin bacewar jama'a mutane a ko ina sannan kuma kuna da wasu alƙaluma da za ku za a kimanta wato bala'in wannan wannan sace sacen mutane a Niger sosai tunda akwai abin da ake cema rapport da muke fida kowane mm. lokaci ina ji yau kun ji alternative inda wannan yakin difa da ya fara shekara 2015 zuwa ga yanzu ina ji akwai takardun da muka fidda abin da ake cema rapor almost wani rahoto hudu ko biyar mm. wani ma na karshen bai ma kai wata guda da muka huddo shi ba a cikin nan ina ji duk inda aka take hakkin adama mun yi zancen su kuma akan musamman ma bacewa dole ina ji kungiyar mu mun yi kokari a taimakon sai sayar tunda akwai wayanda musamman ma suka tashi daga difa fa suka zo nan mai ba su san ba inda za su ta tunda an fudda musu mutane su sun zo difa ba ba su ga mutane nan ba aka ce musu su je mai suka taso suka zo mai muka je nan gidan yari na kolo ba mu ga mutane nan ba muka je gidan yari na kutukale ba mu ga mutane nan ba to mun yi kama musu yau gashi na zuwa yau ba su ga mutane shi kenan abu na farko ya kamata a ce mu ma kunjiyoyi da muke cewa muna kare hakkin bil'adama tunda mun sa cikin takardunmu da cewa cikin ayyukan da za mu yi duk inda da aka take hakkin bil'adama za mu bi sau da kafa ya zamanto kenan abu na farko ya zamanto mu da kanmu muna aikin mu mhm. fi latin tunda kar mu zamna muna cewa gwamnati bai yi kaza ba kun jo alhali ko ya kamata a ce mu da kanmu muna bi sau da kafa in ma amma tilaberi ne amma maradi ne amma difa ne in ma eh, agares ne yau kun san mutanen da suke mutuwa a wajen agares yau gashi na zaka ji mutane sun bace gaba daya a cikin desert kin nan da ya kamata a ce mu yi aikin mu na farko da na kunjoyin fararen hula sai mun huddo takardu sanarwa lokacin na sai muna ya mu gayyato eh, 'yan jarida mu ce ga halin da ake ciki lokacin na duniya gaba daya zai san daga inda ake ciki gwamnati da kanshi muna iya mu yi pledoyer abin da ake ce ma kina gwamnati dole ne suna manya mu ya kamata mu yi rahoto mu kai musu mu ce mu shiga fa abin da ake ciki kenan ba cewa muke a jara zama mu abin da ciran da muke cewa ga abin da ake ciki mu ciran da muke ya kamata gwamnati ku sa ido tunda in ana nan ya kamata eh, nauyi ne yake rataye a wuyan gwamnati ya zamanto duk 'yan Nijar wanda suke zamne a kalkashin Nijar hatta ba 'yan Nijar kadai ba amma kasashen kasashen waje da suke zamne a cikin Nijar nauyi ne yana rataye a wuyan gwamnati da cewa ko ina ne kake gwamnati ya dauke matakai ya zamanto zaka kwana lahiya ka tashi lahiya ka je inda kake so lahiya ba har ma za a ce ba ana yaki a zo a huddo mutum a ce ma sam ba ma san ba inda yake ina ina ji wannan abun to a ina yana da muhimmanci a gaggauce mm. yana tunda abubuwa ne wanda baccewa mutane na dole wannan ba yawan zancen su ya kamata a ce surtu ni kunjoyi masu kare hakkin bil'adama ni ina ji nauyin yana wurin mu eh, tunda ya eh, kamata kace haka ina so in dawo kan wato mala al-mustafa na kungiyar eh, send shin kuna wannan kungiya taku ko wannan hukuma taku tana tayar da bincike kan abubuwan da suka shafi wannan bacewa ta jama'a ko kuma dukkan tauye hakkin ɗan adam a cikin wato waɗannan yankuna na wannan ƙasa mu Ina so da in gaya wani abu. Mm, wannan bakin mhm. dole mm. abu ne dokokin ƙasa namu sun hana shi a yi shi. Mhm. Daya biyu Niger ya dauka wato ya dauko su dokoki na kasa da kasa ya zo mm, ya sa cikin nasa kuma eh, ga assemblée générale mhm. nations unies mhm. eh, convention internationale na mm, duka niger ya sa hannu ya sa hannu oh. don eh, abu ne ya zama kasar niger mhm. ta girma wannan dokoki da waɗannan yarjinoni da suka hana wannan satar mutane kubacar dole mu mun ce wanda muka samu nan muna samu ne gare shi for example wajen su kungiyoyin horon fula faɗa bai kai wata uku ba alternative ya gaya ma sai da yashi wani yaro da uban shi ba san wurin da suke ba mm. da suka gaya mana sai muka yi bincikoki muka san a ashe an kama su ne sai muka gani wurin da suke mm -hmm. kuma muka gaya ma alternative mm. muka ce a ah, wannan yaro da uban shi ga wurin da suke suna lami lahiya muka gane su yanzu ka samu suka yi telefon yanzu yan uwa suka mm. san wurin da yake ga aiki da muna nan ga kuma kunjoyi babban mm. kama sai yi sai raka mm. yau suna nan ga kama ma horar hula suna nan ga kama ma gwamnati suna nan ga kama ma sayan da yashi paske muna aiki mutane incinsu ne fami incinsu su ne in ya bace a san wurin da yake gwamnati kuma dole ne dole ne in ka kawo kukanka wajen shi mm-hmm. ya san mun samu irin wani kuka dole sai mu yi bincike mu ga wurin da mutum na yace don fami ya san wurin da suke mm. ba akwai sai yi siyara ko game a Niger dai sai mu ce alhamdulillah aiki da hararen hula suke da aiki da sai yi siyara suke don mutanen da aka dauka suka bace dole nan wadansu sun rasu wadansu suna da rai amma wanda suna da da rai in cikin kaso ne suke ga inda suke basu da kuma wadansu eh, problem da a ce uwayen za su zo su mhm. gane shi mhm. puisque eh, sai sayar mun je agadez mun gani gidan kaso mhm. mun je tawa mun ga gidan kaso mun ga tilberi mun ga gidan kaso mun je da société civile parce que de temps en temps mu da société civile mu da alternative muka je muka yi wannan eh, mun zo mu tarara yan kaso mu ce musu menene masalan ku akwai effectivement wadansu da za su ce ba su nan ga samu eh, visit wannan duka mu ce mu register a ga hanya a duba wannan a duba wannan wannan masala mm. amma vraiment aiki hararen hula suna nan ga yi da sai da fasa suna nan ga sa telefon cikin kasu don mutane su cira su a san eh, cikin wani hali su ce malama jija eh, mutumin da ya bace wane ne mutumin da yake bacewa wanda aka sace ko ya bace mutum da ya bake shi dai ne mutum da iyalin ba su da labarin shi sam sam sam ba su da labarin shi e tun mutane ko ba su da labarin uwa 'yan dangi mhm. akwai masala wajen kura rouge mhm. wadda ya bake shine wadda ba wadda iyalin bai da labarin su kenan ku ne yanzu ku za ku mai da hankali a san inda waɗannan mutane suke tare da taimakon kuma wasu kungiyoyin fararen hula da kuma gwamnati ina gode malam jalo shin ka taɓo batu kan wannan yanki na arewacin tilabiri shin ta ma ana fuskantar waɗannan matsaloli kamar yadda muke ji a wasu yankuna na wannan ƙasa tamu mun jima muna ganin shi Mm. sabirai yanzu ne mutane suna jin shi mai in ka diba duk shekarun ga na baya tun dai harka yan tawarin bai zo ba na hada mini kan da eh, sojan mali ne suna kama macaya akai da sun menaka ko gawo sannan suna hoda ma iyalai ko a tuda wani a ce a wane yana can me sai kun kawo wani abu ko a biya mun sha hode bisa rafu abu takardun da ce mun sha gwada mu gwamnati amma ba a ce komai ba a ka ra'ayi muke sa gwamnati bai maganta idan ya ji kuka mishi irin oh, wannan ka sani um, ka sani gwamnati idan gwamnati ba an taba gwamnati ne ba ka jin gwamnati. Mm, Gwamnatin mu idan a ina ruwansu da talaka. Mm. Kana gani mutum ne yana nan iko yana nan ka tai ka hoda ka ce wani gashi ne mu lokacin dashi mun mm. eh kilo goma ko kilo shida a zo a tare muka dukiyanka ka yi gudu ka tai kamfani ka ce wani ku hatara ku kama min a ce mm-hmm. sai mun samu labari daga nyamai dukiya da ya huce malaysia ya bace su guda ba ka samu ko ka tai ka hoda mu mun gaji ne shi yasa muka koma yanzu wajen kamar irin kunjojin ga na wanda sai da shi ko su kuraru mu hada musu amma in ka tai wajen prefect ko wani governor ko wani sebi a'a wannan kaman ka tai cikin ka tai ka wani kai kuwa ka san ba mu yi saurara to haka nan ne babu abun da dame su tunda in ba abu in ka gwamnati ya tashi an taba gwamnati mm. amma in dan talaka ne wannan ka yi banda da shi eh, to yanzu a hali yanzu matsalar ta dan ragu ko ko yanzu a har yanzu akwai shi mm. lokacin na nike man sojan malin gan shi yanzu da harka in tawaye wannan wannan yan ta da sun zo sai kaga ana gudu da mutane mm. hey turawan ma da kansu turawan ma an barkan wannan eh bara akwai wani yaro da aka da mutanen mali suka zo suka kama shi eh, garin su gidansu ne suka suka suka mamaye malam jallo wannan bayanin da kake kana da shaidu a muna da shaidu tun da shaidu mu ga sunan mm. lokacin da aka suka kashe mutane mace uku aka kashe ran da yaro guda sun tai da yaro karami mai wata goma sha hudu ne ina gani mm. suka tai da shi minika daga minika aka kai shi gawo lokacin da aka hoda mutanen sai sayar da mutanen su na mali suka samu aka samu yaro nan aka maida shi yau ya mai su sun san da magana mm. bai jima ba nan ga barkan suka wani gida da suka buga akwai yaro uku da suka dauka suka tai da su minika daga minika aka su gawo lokacin da muka ta yi aka samu mutane suka ta su dauka ni da kaina 2012 na ta yan Niger wanda aka sace nan ga Niger ba mu san inda mu suke ba sai da bayan muka ji suna gawo lokacin da yan tawa suka amshe gawo soja mali su ikon mali su daga suka kai su har segu segu ne muka samu labarin ni da kaina ni tashi ni ta can wannan premier minister wannan yana da labarin shi mm. ni ne ni ta Allah ya sa ni samu nasara ni kawo su Nigerian sun takwas ne wanda mutane suka yi da su mm. to ya kake ganin wannan hulɗa tare da wannan kungiya ta CICR e wajen wajen wato neman mutanen da suke bacewa in in sai sai bai nan sai dai mu yi kuka Allah ya sa suna nan ka zamu hoda mu ba babu wani boye boye sai sai su ne gai muna baso in ka samu masala ka tai ka hoda musu lalle duk abun in dai mutum yana da rai ko an san inda suke mm. mun tabbata da mutum yana dawo yau dai wanga sai kai samen wannan ba akwai mutanen da mm-hmm. suka zo muka tura shan su mutunan su da ya bace eh sai dai ash suna kokari suna kokari da mm. akwai ko ka kai magana yau ne sun fara huta mm. wanga ekipo na nan suna huta sun ta ikarfa sun ta ta ko da ba su huta wa kai musu magana mu mun sha dusi da yawa sun ta sun bincika da kashe kashe babu abun da suke yi amma mun gani lalle yanzu dai komai ya canza ana kokari muna so kuma su kara kuzari mm. zan sake dawo gari ka malam Jallo Abubakar bayan dawo kan ka malam Muhammad Kakatuda shin iyalai da ake rike da diyansu ko yan uwansu eh, sakon da wannan kungiya ta sai e take bada shine wato hanya guda tak ta samun bayanai eh, muhimman bayanai da suka shafi waɗannan mutane zuwa ga su waɗannan dangi nasu da ke cikin gidajen kaso shin akwai wasu shawarwar da kuke da a ɓangaren ku musamman a na alternative espace citoyen domin ganin wannan abu ya canza kan wannan batu ko sosai eh, tunda na gode da khadija ya ba da ta ba da bayani hmm. lalle kunjiya sai sayar ina so mutane su san kunjiya ce wanda take zaman kanta kenan in kai akwai mutumin ka da ya bace bacewar dole kai ne za ka kawo kukanka zuwa ga sai sayar ba su ba za su tashi su ce a ah, wani ai ba su iya su su sanda a difa wani ya bace a tilaberi wani ya bace ko in ka ci haka nan su talakawa su uh, al'umma sun ah, san da uh, wannan hanya ta da suke da inda kenan mu kunjoyi fararen fulla muna da aiki sosai kenan mm. da sayan dash duka mu ya kamata a ce mu tallafar da mu waye ma jama'a da kai mm. da cewa lalle yau in ka samu matsalan eh, inda wani dan uwanka ko an fudda mm. wanda baka da labarin shi lalle akwai kunjoyi masu zaman kansu wanda cikin discretion discretion mm. kenan abin da ake ce ma cikin sirri cikin sirri mm. suke wannan abun nasu kenan mm. ya kar mutane su ji tsoro inda muke muke da matsala sosai mutane mu lalle akwai akwai kaka da yawa wanda zaka ga mutane amma mutane tsoro gare su wani lokaci eh, sai kun fara tsoron babu eh, eh, jahilci saboda wani jahilci yawa ba tsoro bane tsoron ma jahilci ne duka yau a ce gashi na an huda mafinka ko an fudda yayanka ko kanenka akwai abin da yahi ciwo kamar wannan mm, don me za ka ji muna cikin kasa wanda dokoki kowane dan adam yana da incin ya tarke shi yasa nake cewa mu ma kunjoyin fararen hula muna da laihi a nan wurin tunda mm. ya kamata a ce yau a 2019 da muke ciki bayan mun yi shekara ashirin ko talatin na demokrasiya ya zamanto mm-hmm. yau kowane ja kuma can angurti ne aka dauko a daji mutum mm-hmm. ya ce duk abin da ya shahi incin shi mutum ba zai ji tsoro ba ya je wurin hukuma kenan ya kamata mu ci gaba da aikin sensibilisation mu ci gaba da horon kan mutane ya zama to kar su ji tsoro in akwai abu kar su ji sauku da cewa gwamnatin nan yana nan na mu duka ne gwamnati hmm. yana nan na talakoki ne kenan kamu ma a zo wajen sai sayar in ka diba kowane jiha in ka dauka kowane kauye in ka dauka akwai abin da ake cewa komisariya akwai abin da ake cema eh, gendarmerie akwai ma filin shari'a inda hmm. ake cewa justice mutane su ta yi wanda bai so abin ya kai nan kenan akwai fanni na sai yi sayar da amma mu a wajen mu kungiyoyin fararen hula ciran mm. da muke ma mutane shine kullum surtu musamman ma alternative duk wani rapport kin mun hudo inda har yanzu bamu samu yi ba abu shine ya za mu mutane su da kansu su doko in akwai wanda brema akwai baccewa dole na mutanen mm. su ya zamanto sun yi tantan en tantan proce kenan abin da ake cewa su je wajen shari'a mm. tunda shari'a tana nan a Niger amma mutane in ba ka kawo kukanka ba babu wanda zai sani shi yasa kenan eh, defi na farko da gare mu ya za mu yi mu ciwo kan mutane ya zamanto su da kansu su je da kansu su ce shi nan da matsala babban kalubale ne babban kalubale ne amma ba babban kalubale bane tunda in mun ce babban kalubale kenan mun ce eh, ba za mu iya zo ba hmm. kenan c'est comme si nous renonçons à notre hmm. mandat kenan ko da yake yana da wuya ya zamanto un jour on parvient ya zamanto rana za mu zo inda za mu ga mutum guda ko biyu wanda za su ce ko goma ko ashirin duk gashi nan za su je su cika filin su ce yau mun zo mu aje taron mu gashi nan da cewa gashi nan eh, yau mutane mu an fudda a wuri kaza a yankin kaza ba mu san ba inda suke ya kamata shari'a ka sa ido ka gani kuma ba ma shari'a na kasar Niger kadai ba yau ko yawo ne ina ji ya zamanto eh, akwai wanda za su kai irin wannan kuka in ba shi ba ina ji yankin mu na Sahel yanda muke gani abubuwan suna tahiya wannan in ba mu yi hankali ba wallahi abun zai zamanto wato a dunkule dai ka rufe ido baka ga kyawun makanta ba ah. tunda haka mun taɓa wannan magana bare zan dawo kan shin waɗanne darussa ne masu amfana za a rike domin rage ko kuma kawar da wannan matsala ta bacewar dole ta mutane. To kasan kusan bacewar mutane eh, a kuka zancen ma wayanda ake fudda yau kasan mm. eh, shi ma abin da ake cema consequence ne na conflict arme. Mm. Kaga yanzu wannan ba mu yi tsammani ba mu kasan tun da yakin na yake faruwa muna tsammani wannan yakin a Mali kada zai saya ko a Burkina Faso zai saya ko kuma a Nigeria zai saya. Mm. Kasan mu na Niger gwamnati gwamnatinmu da mu ma kunshiyoyin hakin bil'adama da duka al'umma ba mu shirya ba ba mu yi tsammani ba ke wannan yakin da muke gani a wani wuri zai ƙetaro iyaka ya zo Nijar. To kenan ciren da za mu yau wannan ya zama muna darasi kenan. Alhamdulillahi ya kamata a ce mu zamna mu da kanmu mu ga kurakuren mu ciwo abin da ake cewa tire le leson. ya zamanto kenan mu dauko darasi mu ma kanmu wazi ya zamanto ke wannan abun zai kwantine amma ya za mu yi mu ciwo kan shi ina ji in dai har mun gamu dukanmu za mu ciwo wannan kan wannan abun kuma mutane su san da cewa ko da yake ba abu diyawa ba ne ina ji muna bakin gwargwadon kokarinmu a game da wannan bacewar mutanen ina ji nan zuwa gaba abin da ya kamata mu ya zamanto mu da kanmu mun huddo sanarwowi mun huddo takardu wanda gashi na a wuri kaza abu kaza ya faru a yanki kaza yanki kaza a wuri kaza rana kaza an huddo mutum in ba muna da takarda da shaidu da da tabbas ba ina ji ko mun yi magana mutane ba za su dauke mu ba da muhimmanci shi yasa kenan abu na farko mu da kanmu mu kara ba ma kanmu shawara da cewa sai mun tashi mun yi bincike sosai a game da wannan e, eh, tukunan zamu yi madan Khadija e, Jarma Abdu shin ya kuke kwantar da hankalin iyalan waɗannan mutane ka san abin ga kasashe sun ba mu izini mhm. mu mm -hmm. yi aiki inda akwai tashin hankali na'am muna shida a kenan ku duk inda ke da tashin hankali hankali ne dole akwai eh, shi kenan haka nan ne abin ga mhm. manda da suka bamu oh, kenan mhm. don mu yi aiki don kenan ina ke muna shaida da wannan matsala da iyalin al'umma suke wadda mutanen su suka bake mhm. aiki da na musu fisko wadda eh, iyalin shi ya bake mm. yana so dai ya san inda yake yana so ko in ana iya a yi mai a tanye shi mm. don ya samu su gamu ko ya samu dai kullum labarin shi inda to muna aiki bisa waɗannan fannoni mhm. mu nema inda mutane suke e muna aiki ne hannu da hannu da kuraru da yake cikin mhm. da yake Niger mhm. ko ina ko duk wani kasa muna da kuraru national kamar Niger hakan ga muna da kuraru Nigerian muna aiki ne tare suna da mutane da ana ke musu volunteer muna aikin tare da al'umma don mu nema inda mutane suke kana gan wata rana muna iya samu mu san inda mutane suke muke inda mutane suka bake mu san inda suke wata rana kana gan shikin kamar in na doki difa mutane wani da ya bake mun yi abin ga ke sai mu tai mu gan yana Nigeria ko yana Chad ko nan ga har Tilberi sai mu tai mu gan mutuna yana Mali ko mutanen Mali in sun nemi sun bincike su zo su gan mutunan su yana Niger don muna aiki bisa inda mu san inda mutane suke in mun san inda suke yanzu sai mu yi kokari mu samu mu bar su gan juna e wata rana ko muna aiki don mu abin ga mu aika musu sako kana gani mutane suna iya su rubuta abin ga sako suke ina wannan gari ina lahiya lo mhm. muna aiki da volunteer in nan na Croix Rouge da suke dungwane kasa mhm. muna aiki da su don su kai ma iyalin abin ga sakon nan na mutane da suka bake e wata rana ko eh, abin ga kamar harkan migration inga mhm. hijira hijira harkan hijiran ga kana ga yaro abin ga mutane sun yi kita kamar Senegal Gambi suna barin kasashen suna suna bari suna suna zo kasan mu don su tai kasashen mhm. waje muna da abin ga kiosk da mhm. muka yi bisa hanya innan na mhm. migration muna da abin ga shidda ne muna da mm. don su contact don su eh. samu abin ga labarin ci gaba da rike labarin da iyalansu da suka baro eto eh yanzu waɗanda ayyuka ne takamaimai ita wannan kungiya take ke gudanarwa a wannan kasa ta mu kawai da kuka bayyana kuna ganin aikin naku yana zuwa daidai kuma 'yan kasa suna maraba da shi sun yarda da aiki da muke yi kamar in baku abin ga mhm. cikin duniyan ma mhm. banan ga akwai mutane dari da arba'in da biyar suka bake da suka bake mhm. eh, mun samu mutane da suka zo gurinmu suka tambaya mu tanye su don su san inda mutanen su suke mun samu kamar bakwai da muka san inda suke yanzu ko mun samu kamar dubu guda da muka samu mun sa su sun gani mutane su sun ga ƴan uwansu muna aiki mutane ko sun yarda da aiki da muke gayi suna tanye mu ka hada da kafa kenan ina gode mada eh, malam almustafa kashi dai abubuwan da malam eh, kaka tuda gai da kuma malam eh, jallo suka faɗa kan yadda kuke ta da aikin naku duk da cewa yanzu aikin naku yana zuwa daidai shin mi mm. zaka kara kan abin da suka ce sai mu yi musu godiya Eh, mai in aikin mu yana zuwa daidai su ne su ne in kun bai zuwa daidai kuma su malayin su ne eh, na'am tun da sayan dashi ya samu wannan mm. galaman nan da mm. ake ce master ta eh. dole ne sayan dashi yayi aiki da hararen hula da wadansu kungiyoyi kamar su mm. dole na yin shi dole tare da kungiyoyi oh, saboda shine duk abinda in dai sun zo suka gaya muna mu da su ne za mu tashi mu je mu yi binciko yi binciko ka ga abin da ya afku wannan magana da gyallo ya kawo effectivement su suka kawo muna su suka ce a ah, akwai masu ciwo mutum goma sha bakwai haka da mm. suka bace ba san wuri da suke ba mu da wannan wata kujera ya kawo muna magana da ya kawo muna muka je cikin garin mm. muka ga uwayen nan yaro mm. muka kawo su nan sai an dashi muka saurare su ce ma sun bace ce da suka bace nan mutum uku dai ne muka samu ashe na suna kaso mai waɗannan ba san wurin da suke ba hmm. don mun samu sunayensu suka ce kuma waɗansu sun mutu an binne su abinda muka gani haka wannan magana haka ne mu haka ne eh, kadodi suka ce hmm, ba mu yi na ku bincike ba za ku yanke hukunci ba sai dai ku tura muka aika ma ministre de la défense a cikin mission ma mun sa ma procureur hmm. na tilberi ciki don shi ko ya gani yanzu mu aika ma gwamnati abinda gwamnati zai yi ya rage gareta gareta eh, eh. abinda doka ce mun yi shi kuma ba mu boye komi ga gwamnati. Mutane sun gane. A yanzu a takaice ya kuke ta aikin yana zuwa yadda kuke bukata ko kuma wallahi eh, aiki aiki masaloli akwai eh, tunda akwai problem da mutane suna nan ga samu ko wadansu hararen hula fisibilai su suna zo muna aiki wadansu so ba su zakwa ba su san da zaman wannan kunja ba san ba su san uh-huh. kuma eh. dokoki ne suka ba mu hanya mu shiga duka wurin da kuka ga dama muka dama ku ga abin da ake ciki ci in ana nan ga wala abin da muke so mutane su gane an an diba cikin kasan mu akwai masalolori da yawa ban mu ya magance su magance su ta da taimakon juna ga ku <laughs> ga faran hula ga CICR e <laughs> ga gwamnati gode. malam kaka <laughs> eh, eh, kaka tuda mun zo a kusan karshen wannan muharata mu shin a dunkule mi zaka ci kan wannan maudu'i da mun ka tabo da kuma hanyoyin da za a bi komai ya zo daidai lalle abin da zan iya cewa to ni abin da ma yanzu to yadda mu ya dame mu kwarai in ka dauka fannin tilaberi da ma fannin yankin tifa yanzu ka san cikin wannan baccewar mutane dole wannan akwai abubuwan da suke alaka da shi kamar irin fuddace fuddace hmm. mutane na yau sanin kowa ne bai yiwa a yi kwana biyu uku ba za ka ji ba da an fudda wani a mutum kaza an fudda mutum kaza kuma sai wayannan mutane sai sun tambaye an biya su tukunanci hmm. eh, yakin ya kawo wani sabon kasuwa tunda hmm. wannan kasuwanci ne mutane suke yi ina ji da gwamnati da da sauran eh, mu kungiyoyin fararen hula da jami'an tsaro da jami'an tsaro da duka ya kamata da kuma su ma kan kasu da su mm. talaka mu kama ma juna mu ya zamanto mu zo wannan karshen kuma abun da na karshe da zan iya cewa lalle cira ne zan yi zuwa ga al'umma gaba da na Niger eh, duk inda suke wanda suna fama da wannan abun da ake cewa baccewa dole su sanda ba mance da su ba yau alhamdulillah gashi na eh, fili na musamman studio Kalangu ya kebe kuma ya gayyatar da mutane wanda suke kunjiyoyi daban-daban dukan mu muna kokarin mu bakin kokarin mu abu kenan duwar da cewa da muna tare da su ba mu mance da su ba za mu ci gaba da aiki da su su ma su ba mu daman in suna da matsaloli su kawo wurin kukan su su ba mu goyon baya kuma mu a musamman ma alternative fatan mu ya zamanto muna gani 'yan al'umma wanda suna da matsala eh, na bacewa dole za su dauko wannan abin su kawo shi gaban shari'a Najeriya shine fatanmu ya zamanto mun ga irin wannan guda ko biyu shine fatanmu sosai. To na gode Malam eh, Jallo abinda kake fata a nan gaba kan wannan matsala ta bace mutane ko satar su ko ta yan awon gaba da su. Fatanmu dai Allah ya sa kwanci hankali da kasa. Fatanmu a sanda ana yaci ana sulhu ka ali ce hanyar sulhu tunda ba mu iya cewa kullum za mu ta sai mu gudu mu ta wajen Kura Rouge mu ta wajen sai isar ya kamata a nemo hanyar sulhu da difa da tilebere hanyar sulhu yana nan ya kamata gwamnati ya san da shi kowa ya san da shi mai bai kamata ba ana boye-boye a sunan wani turawa wani abu muna bata kasashen mu ya kamata mu yi shekara nan muna fama da tashi hankali ba mu ga karen shi ba ba mu hata ake kullum muna gudu bayan su fatan mu shi yasa muna nemo CNDH ya kamata su ma su sace salo a ake ma gwamnati a tsawo hankalin su bisa sulhu ya yi komi kuma ya kamata su ma bisa eh, an kama mutum yana kaso a ba eh, iyalan shi dama su su tai su gane su su ma wajen in sai sir su tu kaman bacha akwai wadansu wanda in sun mutu ga sun an gane su mai a san wane ne ya kamata su samu sabon salo wanda za a san da wanda ya mutu gashi na identification cin shi bai wahala ya kamata a san wane ne dan ka san mutane da yawa suna mutane ba su sun mutu ba su mutu ba shekaru suna jima suna suna da tamma yalla suna dawo ko ba su dawo sai a ga mutum wani gashi na ya kwanta ya mutu amma ba san wane ne na gode eh, madan eh, khadija wani kira ga eh, wannan kungiya ko ta sai sai ko kura shi a dunkula gaggauce. ni abin da gurin mu muna ke a san da abin ga matsalan ga na bace bace mutane mm. babban matsala ne abin ga iyalan mutane da suka bake ka amince da su eh muna da abin ga ko muna da nauyi mm. mu yi aiki don doki mm-hmm. hanyoyi da za su zai taimaka ka a yi shi mm-hmm. ko in an yi shi ma mu samu hanya da za mu yi iyalai su san inda mutanen su suke mm-hmm. eh su san ko su san da akwai kura rouge in difane in tilberi ne in agadez ne cikin migration hijiran nan akwai croix rouge na kasa da kasa da croix na niger suna nan suna iya su tai su kai eh croix yana iya ya eh, taimake su ya taimaka musu ya taimake su to nagode duka duka da haka ne muka zo karshen wannan muhawara tamu ta yau daga nan ɗakin magana na sido kalango bacewar mutane a lokacin yaƙe-yaƙe da kuma matsalolin tashin hankali yawan annobar bace-bacen mutane a wannan ƙasa ta kuma waɗanne saƙo ne da darussa domin kwantar da zukatan jama'a waɗanda dangogin nasu koyan yan nasu suka ɓace a dunkule da majalisar ɗinkin duniya da kuraru sai sayar sun keɓe ranar eh, talatin ga watan agusta na kowace shekara a matsayin rana ta ƙasa da ƙasa da ke kokowa da wannan ɓacewa ta mutane ɓacewar dole ko kuma waɗanda ake awon gaba da su ko sace su abinda zama rike a nan shine ƙungiya ta sai sayar tana matuƙar ƙoƙarin nata tare da ƙungiyar fararen hula inda wannan ƙasa mu ta Nijar da ma hukumomin wannan ƙasa mu. domin ganin an magance irin waɗannan matsaloli duka abubuwan da kuka saurara za su taimaka ganin wannan matsala a wannan ƙasa ta mutan jihar an kawar da ita tare da taimakon kowane ɗan ƙasa a madadin malaman da suka taimaka ne gabatar da wannan muhara ta yau eh, na samu taimakon wakiliyar CICR e malama kadija Jarma Abdu wadda ita ce ke kula da harkokin watsa labarai a wannan kwamitin Croix na CICR e a wannan ƙasa ta mutan Nijar baya ga ita na samu taimakon Muhammad Kaka Tuda wato na ƙungiyar Alternative Espace Citoyen san. nan mun samu almustapha musa ide na kungiyar cnd ashe da ke kare hakkin dan adam da yancin dan adam a cikin wannan kasa ta ta nijar sannan kuma jallo wato abubakar na conseil de zeliver nord labere a madadin duka waɗannan mutane da suka taimaka mana na gabatar da wannan muhara a madadin bunga lasar da ke fuskan injin neman ma'adan ke ce da ku a huta lafiya sai wani jiko.